jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a majalisi na takwas a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan ramadan na wannan shekara ta hijira ta 1441 a yau takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wadda ta yi daidai da daya ga watan biyar shekara ta da ashirin ta miladiya yau za mu tashi aya ta talatin da takwas talatin da shida talatin da takwas inna Allah yi dafiyo anil ladina amanu na'am inna Allah yi dafiyo anil ladina amanu بسم الله الرحمن الرحيم إن الله من كانت جيم جي آرامة إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نسلهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu Allah jalla wa ala yace hakika Allah yana ingije ma waɗanda suka yi imani cutarwa yana ingije cuta daga waɗanda suka yi imani muminai inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur lalle Allah baya san dukkan mai yawan ha'inci mai yawan butulci ga ni'imomin Allah wannan ayar wato dawowa ce ga cika bayani da Allah ya fara yin sa a faɗinsa da ya ce innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram bai faɗi me sakamakon wato ya ce waɗanda suka kafurta kuma suke hanawa daga bin hanyar Allah kuma suke hana wato bayan Allah daga zuwa masallaci mai alfarma to Allah bai faɗi sakamakonsu ba kuma bai faɗi yaya menene masirin menene ƙarshen waɗanda aka hana su zuwa masallaci mai alfarma kuma aka hana su shiga addinin Allah sai aka kintsa bayanin aikin hajji aka tike bayanin aikin hajji da ikhlasi da domin nuna muhimmancin tauhidi to sai kuma aka koma zuwa ga magana ga cika magana ga waɗanda aka cuce su aka hana su shiga ɗakin Allah aka hana su zuwa su yi umra da kuma ƙarin cutarwa ma da aka yi musu tunda ayat tana maganar bayan kafirci ga kuma wato hana mutane shiga addinin Allah da hana mutane zuwa wajen bautar Allah to shine sai Allah ya kyala waɗannan wanda suke haka shine Allah maɗaukakin sarki ya bayyana akan wannan ayar a cikin wannan ayar cewa haƙiƙa Allah yana ingije cutar da ake ma waɗanda suka yi imani wato waɗanda suka yi imani sun kasance a halin a halin kaskanci a halin wahala a halin fuskantar tsoro da tsangwama da nau'i daban-daban na izaya to Allah bai kyale su ba Allah maɗaukakin sarki yana kare su yana ba su kariya yana ingije musu cutar da ake musu wannan shimfiɗa ce ga wato tabbatar da hukuncin jihadi da yin izini ga waɗanda suka yi imani kan su kare kansu daga fitinar da ake musu domin a raba su da addininsu kan lallai su tsaya akan addininsu to Allah maɗaukakin sarki shine a wato yake musu yake ba su wannan kariya yake ije musu wannan kuma wannan far'i ne ya samo tushe daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar na kan cewa shi shine majibincin waɗanda suka yi imani Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin ku bari Allah shine mataimakinku kuma shine fiyayyen masu bada nasara kuma yace zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum saboda Allah shine mai taimako majibincin waɗanda suka yi imani suka kafirai babu mai taimako a gare su to Allah yana kare su yana ba su yana tinkuɗe musu a cutarwa da ake musu saboda irin izaya da kafirai suka rinka yi muminai suna muminai suna neman damar da za a ba su don su tunkuɗe su ingije cutar da ake musu sai Allah ya ba su labari cewa shi shi ne yake ingije musu cuta to babu abin da ya kai wannan daɗi ta fuskar wilaya ya zamanto cewar Allah ya ce shi ne yake maka yaƙi ba ƙarfinka ba ne ƙarfin ne to wannan shine zai sanya yayin da mumine suka shiga fagen daga suka shiga cikin ma'araka sai su shiga da yaƙini su shiga da ƙarfin gwiwa sun san cewa Allah ne yake musu yakin to sannan Allah ya ce hakika Allah baya son dukkan mai yawan ha'inci wato a Allah ya korewar soyayyar Allah gare su ya nuna kan cewa babu wilaya babu taimako babu jibintar lamari daga Allah ya zuwa ga waɗanda suka sifantu da wannan sifa su ne kulla hawan dukkan mai yawan ha'inci wato ma'ana a dukkan wanda ya sifantu da sifar ha'inci to Allah baya son sa to kafirai su suka fi kowa ha'inci don su suka ha'inci amanar Allah tunda Allah ya bamu labarin cewa ya ɗauki amana daga wajen mu tun muna cikin alamu hmm. zurra lokacin muna yan muna wato ruhinmu ne kamar kiyashi haka Allah ya ɗauki alkawari daga gare mu cewa za mu bauta masa shi shi kaɗai ya ɗauki abu ya ba mu amana cewa zai mana hisa a za mu karɓi saƙonsa kuma zai mana hisabi muka karɓi wannan amanar to duk wanda ya kafirta ya ha'inci wannan amanar Allah to Allah kuma Allah madaukakin sarki kuma baya son masu ha'inci baya son masu ha'inci ha'inci sifa ce wadda take wato a hankali yana kinta bayan tun ma kafin addini hankali yana kin sifar mai ha'inci shi yasa duk wanda yake shi yasa zaka ga hatta kafirai waɗanda suke ba su yi imani da Allah ba shugabanninsu suke rantsar da su akan ba za su ci amana ba ba za su ci amanar ƙasa ba saboda cin amana abu ne wanda yake rayuwa ba za ta yiwu da shi ba rayuwa ba za ta yiwu ba da rashin amana mm, kuma wato babu abinda ya wajaba wato masu hankali su kiyaye shi wajen samu wajen wajen wato wanda za a ba ma amana irin sifar wato rashin irin sifar wato aminci da rashin cin amana wanda aka san yana cin amana karama sannan a ɗauko a bashi babbar amana to wanda duk suka yaka sun taɓe domin al'amarinsu ba za su al'amarinsu ba zai miƙe ba to shi yasa kuma Allah baya son dukkan masu wannan sifa a kafur sifa ta biyu shine yawan kafirci wannan siga ce ta mubalaga ta kafirci asalin kafirci shine wato tafiya rufewa rufewa a <coughs> a kafiri yana rufe ni'imar da Allah ya masa ma'ana bai yadda ba ma cewa Allah ya masa wata ni'ima bai yadda ba ma cewa akwai wata ni'ima wadda Allah ne ya yi duk wani abu da ya samu yana ganin iyawarsa ce kokarinsa ne ko kuma sa'arsa ce mece ce sa'ar bai san menene ma'anar sa'a ba tunda ita sa'a wata kalma ce da ake amfani da ita da ake rabe ta da ake rabe ni'ima da Allah hmm? ihsani wanda mabubugarsa ne Allah an kai maganar sa'a sai ka ce ai sa'a na samu ce sa'an nan akwai wani abu wanda yake zai zo babu wanda ya yi shi babu to amma kalma ce da ake kawo ta don a raba wato a mantar da mutane Allah da kuma kan cewa shine shine a a shine asasi shine mabubugar dukkan ni'ima da take zo ma bawa to kafiri shine wanda yake rufe ni'imar da Allah madaukakin sarki masa wato shine ra'sul wato a kolin kolin butulu butulu domin wanda ya butulce ma Allah to shine zai butulce babu wanda zai gode ma duk wanda ya butulce ma Allah babu wanda zai gode ma kuwa to wanda yake da wannan sifar Allah baya son sa to wannan ya nuna kan cewar su kafirai waɗanda suke suka suka butulce ma Allah kuma suka ha'inci amanar Allah kuma suke gaba wato suke hana bayin Allah bin hanyar Allah ba su cancanci wato Allah maɗaukacin sarki ya kyale su ba bai ɗaukan mawaliyansa fansa daga hannunsu a kansu ba to shi yasa Allah ya yi wannan shimfiɗar ga waɗanda suka yi imani domin ya ƙarfafa musu ya ƙini da kan cewa Allah yana yi musu yaƙi sannan kuma su samu wato tabbas a cikin zukatansu kan cewar kafirai ba su da wata wato ba su da wata madogara ba su da wata wani abu wanda zai ba su a dangantakar samun wani ɗoki ko kulawa daga Allah jalla wa'ala domin Allah baya son su to sannan Allah ta'ala ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga waɗanda ake yakar su saboda su an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma kuma hakika Allah mai cikakken iko ne akan taimaka musu wannan ayar ita ce ta ba da izini ga musulmi su jihadi domin farkon zuwan annab sallallahu alaihi wasallam da tsawon zamansa a makka Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da ya kame hannunsa kada ya yaƙi sai dai ya kau da kai ya yi haƙuri daga dukkan cutar da idayar da ake masa ayoyi suka rinka zuwa suna umartarsa da afuwa da safahu fa'afu anhum wasfa kai musu afuwa ka kau da kai hatta da waɗanda kuma za su ce yayi din yayi hakurin hatta ya ati Allahu bi amri har sai Allah ya zo da umarninsa yace alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah ba ga waɗanda aka ce musu ba ku kame hannuwanku wato kada ku yaki ku tsayar da sallah ku ba da zakka wannan marhala ce domin idan da a lokacin nan an wajabta kan cewa su kara kansu su yaƙi to akwai abubuwa da da barnar da za ta biyo ta fi maslaha daga cikin barnar ba su da yawa saboda haka tun za a gama da su na biyu kuma mutane da'awar ba ta riga ta shiga cikin mutane an riga an gama fahimtar ta ba sai ya to kan cewar an yanke hanzari da gaggawa domin waɗanda aka kashe su aka aika su lahira ba samu damar su ƙara zurfin tunani har su su shiga addinin musulunci ba an yi gaggawan yanke musu hanzari saboda haka shi kuma Allah cikin rahamarsa shi sa yayi jinkiri abinda kawai za a samu a cikin nan wajen shine wahala domin ga karancin adadi na musulmi ga rashin karfi ga kuma izzar kafirci da ƙarfin adawarsu saboda haka barnar kawai da take nan ita ce wato wahalar da musulmi za su sha to ita kuma wannan wahalar ai maslaha ce saboda da wannan wahalar za su yi haƙuri wannan haƙurin shi ake nema shi ne zai tabbatar da kan cewa waɗannan sun cancanci wato su riƙe amanar da Allah maɗaukakin sarki ya ba su yayin da Allah zai danga ƙasa a hannunsu Allah zai danka ƙasa a hannunsu ne bayan sun cije a kan neman Allah da yardarsa kawai tunda ba daula aka nuna musu ba ba wani abu aka nuna musu ba Allah da sakamakonsa kawai aka nuna musu suka haƙuri suka jajirce a haka to saboda waɗannan hikimomi shi yasa ba a sharɗanta jihadi tun a farko a tun a farkon musulunci ba kuma shi yasa ayoyin da ake cewa a yi haƙuri a kame a yi haƙuri idan a wa in kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin idan aka yi muku uquba aka cuce ku to ku rama da kwatankwacin abin da aka cuce ku amma idan kuka yi hakuri to wannan shi ya fi kyau ga masu hakuri to kaga kwadaitarwa kan ayi hakuri din ɗin wannan yana daga cikin aikin ibada da zai sanya cewar waɗannan ayoyi da suke nuna haka ayoyi ne waɗanda suke waɗansu malamai suna cewa wai an shafa hukuncinsu to kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka yi bayani waɗannan ayoyi ba a shafa hukuncinsu ba suna nan muhkama koyaushe musulmi suka shiga cikin irin wannan hali da musulmi suke ciki a makka lokacin da suke da rauni lokacin da ɗaukan fansa yake zai iya kawo wato barna da ta fi maslahar da ke cikin wato haƙuri yawa to yin haƙurin na sai ya zamanto shi ne ba za a ɗauki fansa ba har sai an ga lokacin da ɗaukan fansa ta zamanto maslahar da za ta kawo ta fi ɓarnar da za ta iji to shi yasa wannan ya nuna cewar wato ita da'awa tana bin marhala marhala ne bayan marhalar kira da haƙuri da jimiri to sai kuma marhala ta zo ta ba da izini kan wato a ɗauki makami a kara kai to shine da wannan ayar a wannan izinin ya zo haka Allah maɗauka haka alƙura'u suka karanta jumhurin ƙura'u haka suka karanta wannan ayar wato uzina lillazina yuqataluna sauran ƙura'u kuma suka ce azina lillazina yuqataluna Allah ya yi izini ga waɗanda wato ake yaƙarsu ga waɗanda ake yaƙarsu su ne muminai yaƙarsu ake yi domin da sun tafi maka ba a kyale su ba an bi su da tsangwama an bi su an gaya ma a ansar kan cewa lallai sai sun kore shi sai sun kori annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina duk wata dama da suka samu kan su ci gaba da yi musu tsangwama ba su barta ba shi yasa aka kawo da fi'ilil mudari da yake nuna yanzu da kuma ci gaba waɗanda wato ake yaƙar su kuma za a ci gaba da yaƙar tasu to an yi musu izini ma'ana an yi musu izini kan wato a su yi su ingije su ije cutar da ake musu domin me ake musu wannan izini a wata ƙira'ar a wata ƙira'ar an karanta yuqataluna dinnan bi kasrita yuqatiluna ita ce ƙira'ar Abu Amr ne ko bi kasri na'am bi kasrita ita ce ƙira'ar al-Kufiyun domin da Nafi da ibnu Amir da Habs su ne suka karanta yuqataluna sauran ƙurra'u kuma suka karanta yuqatiluna an yi izini ga waɗanda suke yin yaƙi kan su yi to ba su fara yaƙin ba amma sai aka ce a wannan kira'ar kaga kama an ce an yi izini ga waɗanda za su yi yaƙi wato kan su yaƙi ma'ana waɗanda suka yi shirin yaƙi yanzu an yi musu izini domin yayin da suka zo suka koma madina to dole sun san kan cewa za a kawo musu hari saboda haka sun kasance a cikin tanadi a cikin shiri a cikin shiri to an yi musu izini kan su yaƙi me yasa aka yi musu wannan izini bi annahum zulimu saboda an cuce su wato kenan wanda aka cuce shi yana da haƙƙin ya tashi ya kare kansa yana da haƙƙin ya tashi ya tashi ya kare kansa da ya aka cuce su an cuce su daga cutar da kafirai suka yi musu suka kore su daga gidajensu sannan kuma suka tilasta su kansu yi hijira sannan tun da sun yi hijirar suka ci gaba da nuna tsangwama a gare su da duk wani wanda yake zai yi alaka da shi su rinka masa barazana kan cewa su ma za su kaurace masa to sannan kuma Allah ya musu bishara bayan ya faɗi wato mubarrarin abin da zai ba su dalilin da za su yi yakin shine cewa an zalunce su domin wannan kamar zaburarwa ne ta yaya za ka zauna a zalunce ka ba za ka tashi ka ɗauki fansa ba kamar haka Allah yake ce musu ku da aka zalunta an yi muku izini ku tashi to shi yaƙi yana buƙatar shaja'a yana buƙatar jarinta yana buƙatar ɗaurar wato abin da zai ɗaure zuciyar mutum to irin wannan zaburarwa da Allah ta'ala yake yi shine domin a tabbatar da wannan shaja'ar domin ita shaja'a jarunta tana daga cikin sifofi na zuci waɗanda sifofi da ake so suna daga cikin sifofi kyawawa tunda aka sinta shine ragwanci annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga gase shi Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl min al-jubni wal bukhl al-jubn shine wato a a ragwanci tsoro akasin shaja'a wanda yake shine jarinta to abu na biyu da Allah ya zaburar da muminai da su a cikin wannan ayar shine ba su amincin cewa taimakon Allah na tare da su yace wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma lallai haƙiƙa Allah wallahi mai iko ne akan ya taimake su Allah ya rantse da wannan kuma yayi ta akidi ba wai dan muminai suna shakka cewa Allah zai iya taimakon su ba a'a dan kada su rinka in sun shiga fagen fama nasarar ta yi jinkirin zuwa kada su shakka hmm? kada su shakka domin ita nasara ga muminai tabbatacciya ce sai dai kawai ya zamanto ajalin zuwan nata ne bai zo ba saboda haka kada jinkirin zuwan nata ya sanya ku ku shakka akan cewar Allah ba zai taimake ku ba Allah hakika mai iko ne akan ya taimaka musu alladhina ukhriju min diyarihim wato wannan alkawari ne gare su da da ba su nasara to sannan Allah ya bayyana bi annahum zulimu dinnan cewa menene zaluncin da kafirai suka yi musu yace alladhina ukhriju min diyarihim su waɗanda aka yi musu izinin su yaƙi ɗin nan fa su ne waɗanda aka fitar da su daga gidaddakin su wato daga makka aka kore su suka tafi habasha har sau biyu kafin tukuna a sake kore su su tafi madina tun da hijira biyu aka yi zuwa habasha a makka sannan aka yi hijira zuwa madina dukkanin wannan ba abin da ya fitar da su daga gidajensu wato an kore su daga cikin gidajensu bi ghairi ba da wani haƙƙi ba akan a fitar da su din babu wani abin da suka yi suka cancanci a kore su illa an ya kulu rabbun Allah sai dai da faɗin su ubangijinmu shine Allah faɗin da suke yi cewa ubangijinmu shine Allah shine laifinsu to yanzu wannan haƙƙi ne ai wato in har wannan in har akwai wani haƙƙi kan a kore su to haƙƙin shine sun ce ubangijinmu shine Allah to wannan ku haƙƙi ne wato wannan shine uslubi na badi'i da ake cewa wato ta'kidu shai a bi zikri ma yunafiduhu karfafa abu da ambatan kishiyarsa ko kuma abin da suke cewa ta'kidul madhi ma yushbihu dham wato a karfafa yabo ta hanyar abin da yake kama da zargi ka faɗa abu kamar aibi amma kuma yabo kake yi kamar yadda nabiga yake cewa wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna fululun min dirabil kata'ibi takubban nan nasu fa ba su da wani aibi babu wani aibi a cikin su sai dai kawai cewa takubban sun yi gibi saboda yawan saran wuyan rundunar sojoji wannan aibi ne ba yabo ba ne to amma sai ya kawo shi da sigar aibi wato babu wani aibi ga su illa cewa saboda yawan sara saboda yawan saran abokan a rundunar abokan gaba har takubban sun yi gibi to kamar wannan ne wato babu wani laifi gare su illa sun ce ubangijinmu shine Allah to wannan laifi ne mutum ya yi addini in ka ce ubangijinka shine Allah ka tsangwami wani ka zagi wani ka hana wani ya yi nasa hmm? ka ce dole sai ya baka mulki sai ya baka dukiyarsa ko sai ya fita ya bar maka kasarsa a'a kawai a kyale ka kai kai addini tsakaninka da Allah a ce wannan kuma shine dalilin da za a kore ka daga gidanka to wannan kaga shine yake nuna yake mugusta yake nuna irin ainihin zaluncin da aka yi ma muminai da suka cancanci a ce su tashi su yaƙi da kansu su tashi su kare kansu wannan tsangwamar da aka yi musu akan sun ce ubangijinsu shine Allah ita ce fitna wanda Allah ta'ala ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl ita fitina ta fi yaƙi ta fi kisan kai tsanani a wajen Allah ta fi kisan kisan kai tsanani a wajen Allah domin ka zo ka sanya wa mutum tsangwama ka hana shi addini da har ma ka raba shi da rayuwarsa to Allah ya ce walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din da ba dan ijewar da Allah yake yi ma mutane ba sashin su da sashi wato ya kawar da zalincin waɗannan da kuma waɗancan ya sallada waɗannan akan waɗannan to da ba dan Allah yana tun tunkuɗe cutar da mutane suke ma juna ba sashin su da sashi la huddimat sawami' to da sauma'o'i wato wuraren da masu bauta suke yankewa suna shiga wajen hasumaya a sauma'a shine dogon gini wanda yawanci masu bautar ruhbaniyanci masu bautar nasara waɗanda suke keɓance kansu da bauta ba sa aure ba sa zama cikin mutane su je su zauna a cikin hamada a cikin daji sai su dogon gini a can sama sai a yi ɗaki sai a sanya fitila ba a kashe fitilan nan kuma yawanci irin waɗannan wuraren su ne suke zamantowa kamar alamomin hanya mutane ya zamanto su ne alamomin hanya a cikin dawa haka za a ga sun je su zauna ko mutane suna zuwa suna kai musu eh? ba kowa yana zo nawa yana bauta na bauta ita ce rahabaniyanci din wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu ita a musulunci la rahabaniyata fil islam fa ma ra'uha haqqa ri'ayatiha haka Allah ya ce ba su kiyaye ta yadda ya cancanta a kiyaye ta ba hmm? sai ga su sai ga su ne kuma ana samun su da ayyukan barna kamar yanzu yadda ake ta gani na irin masu inda ake ta gani eh a wannan zamanin mm. to da ba dan Allah kariyar da yake bayarwa ba ga mutane sashin su da sashi yana ije waɗannan fitinar waɗannan da waɗannan to da sauma'o'i an ruguza su an rugusa su wa biya'un da wuraren bautan nasara wa salawatun da wuraren bautar yahudawa wa masajid da masallatai na musulmi yuzkaru fi hasmullahi kafira waɗanda ake ambatan Allah a cikin su da yawa wala yansuranna Allahu man yansuru wallahi Allah zai taimaki wanda duk yake taimakonsa inna Allah laqawiyyun aziz lalle Allah wato mai karfi ne mai lalle Allah mai karfi ne wato akan taimakon nasu aziz mabuwayi ne wato tsararre ne a cikin ikonsa da ƙudurarsa da ba wanda ma ya isa ma ya gan shi ballantana ya ce zai je ya hana shi taimakon wanda zai taimaka ma wannan ayar ta yi maganar fitar da mutane daga gida aka kirga shi a kan nau'i na zalunci hakika zalunci ne saboda inda duk Allah maɗaukakin sarki ya ba wa mutum ya zauna garinsa ko ƙauyensa ko gidansa yana da wani alaƙa da shi yana da wani haƙƙi tare da shi da bai halatta a fitar da shi ba in ba da haƙƙi ba to shi sa ko a jahiliya ma a cikin al'ummomin jahiliya fitar da mutane daga gidajensu nau'i ne na ba da ake yi hmm, nau'i ne na uku ba kamar a tazribu am wanda ake tun a jahiliya akwai wannan tazribu am din wanda yayi zina sai a fitar da shi daga gidansa a je a kore shi a kai shi a kai shi a kai shi manfa waje wanda yake za a kore shi daga gari sai ya yi shekara ɗaya kafin ya dawo wannan ukuba ce haka zalika yahudawan banu nazir lokacin da suka keta alkawarin zaman lafiya tare da annab sallallahu alaihi wasallam da suka yi kokarin kashe annab sallallahu alaihi wasallam yahudawan banu nazir wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da suratul hashr alan akan su walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'azabahum fid dunya da ba dan Allah ya wajabta cewar ya kaddara cewar korarsu shine hukuncinsu ba da Allah ma ya musu azaba a nan duniya to shine aka annab sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci a kansu da kan cewa kowa duk su bar madina kuma kowa ba zai ɗauki komai ba sai abin da rabbi zai iya ɗauka sauran kayan duk su bari kuma kuna a alkawarin da Allah ya ɗauka daga yahudawa wa yi tsakazina misaqakum wa yi tsakazina misaqakum la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun ku tuna yayin da muka dauki alkawarin ku ba za ku zubar da jinin ku ba kuma ba za ku fitar da junan da junan ku daga gidajen ku ba domin korar mutane daga gidaje yana daga cikin wato azabtarwa da ake ma mutum da sai da haƙƙi za a yi masa to su waɗannan da aka kore su daga gidajensu aka raba su da garinsu suka tafi habasha domin yayin da mutum aka raba shi da garinsa za a sami su bakunta za a samu su bakunta shi sa haka aka ce ibnu sabil a bashi daga sadaka ko da mawadaci ne a garin su in aka raba mutum da gida inda aka san shi aka san izzarsa ya zo ya zamanto abin tausayi ka duba refugees yan gudun hijira waɗansu daga cikin yan gudun hijira na akwai wani bawan Allah wata ran da ya ɗauke ni a taksi a cikin makka cikin yan gudun hijira ne amma daga baya ya samu ya dawo saudiya yana taksi da motarsa a wannan yakin na siriya da ake ce masana'anta gare shi mm, masana'anta gare shi babban masana'anta yana da ma'aikata 300 suna aiki sa, amma yaƙi ya sa ya gudun hijira mm, ya sa ya fita ya gudun hijira mm, ya bar duk wannan ya to ba shi a ya zama to miskini da haka a fitar da mutum daga gidansa wato yana daga cikin tana daga cikin masifa to ba da wani haƙƙi ake musu ba irin bala'in wato bala'in da ya zo ma duniyar musulmi ne wanda a a mun rusa kanmu mun rusa kanmu da kanmu mun rusa kanmu da kanmu shi sa babu wata daula ta musulmi yanzu wadda take ta larabawa wadda take da ikon fada aji an rusa dukkan kasashen da makirci irin na yahudawa da munafunci irin na daga cikin mu musulmin aka yi abin da aka yi nan ta zamanto wato babban bala'i ga insaniya to Allah maɗaukacin sarki ya bayyana wannan zaluncin da aka yi mamuninai da aka fitar da su daga gida ba da haƙƙi ba sai dan cewarsu ubangijinmu shine Allah wato sun yi ikirari da tauhidi wato kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi inkarin azabtar da ashabul ukhdud da aka yi ma wa ma min minhum illa an uminu billahi al-aziz al-hamid lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in shahid basiqi su ba ba abinda suka ƙi daga gare su sai dai kawai sun yi imani da Allah al-aziz al-hamid to babu abin da kafirai wato suke ki irin imani da Allah cewa baka tare da su ko da baka ce musu ko da baka aibata gumakan su tunda ai an hana ma an hana aibata gumakan su saboda haka ba aibata gumakan su bane yasa suke kin musulmi a'a kawai dan me ba za su dan me za su ware kansu yi addini ba irin na iyaye da kakanni ba saboda kullun suka gansu suna addini to fa suna ganin kan cewar waɗannan wato sun yi tawa sun fita daga ƙarƙashinsu ba su da sauran sulɗa a kansu wato sun yantu su kuma so suke ka zamanto bawa domin babu abin da yake ba ma mutum yanci irin tauhidi tauhidi shine yake ba mutum yanci ba abin da yake ba mutum yanci irin tauhidi idan kana da tauhidi a shugaba shugaba ba zai sakankance da kai ba azzalumin sarki ba zai sakankance da kai ba boka ba zai sakankance da kai ba mugun malami ba zai sakankance da kai ba azzalumin mai kudi ba zai sakankance da kai ba inda kana da tauhidi saboda babu abin da yake ba mutum yanci irin tauhidi to Allah maɗaukakin sarki yayi izini domin da wannan izinin na ayyaki to shine Allah zai ije cutar waɗanda suka yi cutar kafirai ga muminai to cutar kafirai ga muminai ba ta tsayawa a kansu hatta wuraren bautansu ba za ta kyale ba shi yasa Allah ya ce da ba don wato ya yi izini a yi jihadi ba wanda daga shi ne ya kunshi Allah ya kare addininsa ta hanyar ya sallada bayinsa muminai akan makiyansa kafirai to da ba dan Allah ya yi haka ba a cikin hikimarsa daga cikin hikimar Allah shi ne a tsare wuraren bauta in ba a yi haka ba addinin shirka wanda yake kin tauhidi to sai ga babu sauran wajen da ake bauta to shi sa aka ambaci wuraren bautar masu addinin da asalin su tauhidi ne shine addinin yahudanci da addinin nasara da addinin musulunci wuraren bautar su asali wuraren bauta ne da ake ambaton sunan Allah shi yasa yuzkaru fi hasmullahi kasira dinna da ake ambaton sunan Allah a cikin su da yawa wannan yana komawa gare su baki daya kamar yadda waɗansu kamar yadda ya ce daga cikin malaman tafsiri wato a cikin sauma a ta mai ruhbaniyanci ambaton Allah aka asasi dan ambaton Allah ne da ɗakin bautar biya jam'i ne na biya kalma ce wadda take bata da asali ta larabci la'alla daga cikin wato larabtar da ita akai amma ba ba da larabci daga larabci a wurin bautar nasara su ne cathedral nan nasu manyan wuraren bautar su mm. cocina nasu da cathedral su asali domin bautar Allah ne kafin ya zama to kan sun mayar da shi bautar gumaka su rinka yin zane wato kun hatta zanen da ake yi da gumakan da ake yi a cikin church church abin wanda daga baya fa ake shi a tarihin kirista lokacin kuma da aka yi shi an samu daga cikin masu addinin kirista musamman 'yan arians arianism wato mabiya arians masu tauhidi sun yi inkarin wannan sosai wato haraka ce wadda ta tashi kan yaƙi da sanya gumaka a cikin wato wurin bautar kirista saboda haka wannan abin da Allah ya faɗa in itibaran da asalin yadda wurin bautar yake ne domin tsambatan Allah ne kadai haka zalika salawat salawat shine wajen bautar yahudawa asali ita daga kalmar a yahudanci a ibriyanci shine salosa eh, salosa da sa to shine aka a larabci aka mai da shi salawat hmm. a wuraren bautar yahudu kenan da kuma masallatai kaga sai aka sanya masallatai tare da sauran waɗannan wuraren bauta wato albarkar jihadi wuraren bauta zai tsira kamar yadda masu tauhidi su ma za su tsira masu cewa ubangijin mu shine Allah to Allah ya ce zai taimake su to sabanin waɗanda suka canza ma'anar jihadi a wannan zamanin wanda suka canza ma'anar jihadi su wuraren bauta nan ne ake soma nan ake soma nan ake soma rusawa a wanda zuna maka ba jihadi suke ba ba jihadi suke ba domin inda jihadi ne inda jihadi ne to shine wanda Allah yake cewa da ba dan shi ba la huddimat sawamil to amma su kuma wannan suna cewa dan jihadin la huddimat sawami kaga sun akkasa sun akkasa shi yasa ne a malaman mu na a fiqhun malikiya ibnu khuwaizin dat kamar yanda ibnu ashur ya kawo a tafsirin sa yake cewa wannan ayar dalili ce akan cewa ba a rushe dakunan bautan kirista da dakunan bautan yahudanci hmm. ba a rushe musu a cikin addinin musulunci kuma shi yasa wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam idan za a tafi jihadi shine kada a rushe wuraren bauta hmm? kada a kashe kada a kada a kashe masu bauta ruhban irin masu zama a sauma a dinna idan an idan aka je yaki in aka gansu kada a kashe su saboda me saboda addinin musulunci ya zo ya tsare waɗannan wuraren bauta din ne to sannan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da wannan ka'ida da ya faɗa cewa Allah zai taimaki wanda yake taimakonsa Allah zai taimaki wanda yake taimakonsa taimakon Allah shine taimakon addinin Allah to kuma Allah alƙawarin su gaskiya ne haka yayi ka duba ka gani a cikin tarihi duk wanda suka tsaya akan taimakon addinin Allah Allah sai da ya taimake su wanda kuwa ya tsaya akan taimakon kansa sai Allah ya kyale shi da dabararsa to kuma domin ah, Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da ya tabbatar ya ƙara mana da yaƙininsa da yaƙini akan wannan sai Allah ya ce hakika Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne wato ƙarfin wanda Allah ya ce zai taimake shi to kaga wani ƙarfi kake nema bayan wannan wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce zai ba shi wace izza kake nema bayan izza irin ta Allah na'am الذين إن مكناهم في الأرض a الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر walillahi aqibatul umur to sai Allah kuma ya bayyana sifar waɗannan waɗanda zai taimake su ɗin, wanda suke taimakon Allah ya ce allazina in makkannahum su ne waɗanda idan muka tabbatar da su fil ardi a cikin ƙasa a bayan ƙasa wato muka ba su mulkin ƙasa aqamus sala sai su tsayar da sallah wa ta zakka su bayar da zakka wa amaru bil ma'ruf su yi umarni da kyakkyawa wa hawanilmunkar anil munkar su hani ga barin mummuna wato su ne waɗanda yake sun cancanci Allah ya taimake su domin idan Allah ya taimake su in sun samu ƙasa to ba barna za su yi a bayan ƙasa ba ga abin da za su yi kamar yadda Allah ta'ala ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wancan ita ce gidan lahira muna sanya ta ga waɗanda suke ba sa son su yi shuka girman kai a bayan ƙasa wala barna to su ne waɗanda ba sa son wannan su ne waɗanda Allah yake danka gidan lahira a kansu to su ne waɗanda suke hulafa'ullahi wanda Allah za su zamanto halifofin Allah in Allah ya ba su tamkini ya kafa su a ƙasa to aikin Allah za su shi ne tsayar da sallah da kiyaye ta da sharuɗanta a tabbatar an tsare addini domin shi ne ginshike na farko daga cikin kiyaye daruriyat tsare addini shi ne tsare sallah wanda duk ya kiyaye ta ya tsare addini wanda ya tozarta ta to zai fi komai tozartawa ma daga cikin sauran abubuwan addini wa ta zakka kuma suka ba da zakka wato su tabbatar da kan cewar wato an samu taimakekeniya da juna a cikin al'umma an samu muwasati an kula da na ƙasa bai zamanto kan cewa masu kuɗi sun zamanto sai dai fita samun kuɗi fita samun kuɗi idan kuɗin nasu yayi yawa sun tumbatsa sun tumbatsa sai su ɗan yayyafi sai a samu a ƙasa kamar trickle down theory na yan capitalism da suke faɗa wai kada ka yi wani abu wanda yake zaka taimaka ma mutane ba wani welfare ba wani abu a'a kyale masu kuɗi su kuka musu su ta kuɗi su ta kuɗi in sun yi kuɗi sun tumbatsa sai wannan tumbatsa kuɗin nasu ta rinka feshi wannan feshin sai ya ɗan sako sai talaka sai su ɗan samu sai ya ɗan yi musu yayyafi in jari hujja kenan mm. to shi tsarin Allah ba haka yake ba dole sai an yi intervention sai an shiga an yi welfare domin ya zamanto dukiya ba ta zamanto dole tambayin ya iminkum tana kewayawa tsakanin mawadata ba kuma su yi umarni da kyakkyawa kyakkyawa abin an kira shi kyakkyawa da maruf wato sananne wato abin da yake an san shi an san shi cewa wannan addini ne wannan ya hada abu guda biyu abin da yake kowa ya san shi cewa wannan bisa larura addini ne hmm? kamar cewar a kamar tsara sallah kamar girmama iyaye kamar rashin alfasha kamar a rashin aikin mutanen annabi lut da sauransu miyagun wato abubuwa dai waɗanda yake an san su ma'alumin min addini bi darura kamar alal misali namiji ba zai yi alaka da mace ba sai ta hanyar aure kuma an san aure ba a a aure iyakarsa mata hudu wannan duk abu ne wanda yake ma'alumin min addini bi darura sabanin waɗansu larabawa wato wai in suka samu saboda rashin sanin yadda duniyar musulmi suke sai su ce wai ku mutanen afirka kuma wai kuna da irin wannan auren na sunna kuka kowa a kowa kawai da yadda ya samu <laughs> saboda jahilci hmm, to ka gani to amma kaga wannan ai ma'alumi min addini bi darura cewar aure ba a ala wato ba a gina iyali sai da aure kuma auren nan sai an daura shi ba kawai aure zuwa ake kawai ka je kawai ka danki wanda kake so shikenan kai tafiyar ka ba duk wani daga cikin ma'aruf to akwai kuma abin da yake sananne ne ba kowa ne ya san shi ba malamai ne suka sani to wato sai malamai su bayani shine su yi umarni da kyakkyawa abin da yake ba kowa ne ya sani ba sai malamai su bayanin sa kuma su hana almunkar almunkar abin inkari abin kinsa abin da shari'a ba ta yadda da shi ba saboda barnarsa a cikin al'umma to shi ma suna hana wannan wato suna tsarkake al'umma wannan su ne Allah ta'ala ce walillahi aqibatul umur kuma ƙarshen al'amura a wajen Allah yake saboda haka wannan ya nuna kan cewar su ne suke da kyakkyawar akiba waɗanda suka yi wannan duk wanda Allah ya gina shi a bayan ƙasa wanda Allah ya kafa shi a bayan ƙasa ya bashi mulki ya kafa shi ko ya bashi dukiya ko ya bashi ilimi ya kafa shi ya kiyaye wa'annan abubuwa guda hudu to shi ne zai samu kyakkyawan akiba ko da a nan duniya ya ga wani tangarɗa. ko bai cimma burin da shi da yake tsammani ba amma kyakkyawan ba ta fice kyakkyawan ba Allah zai sanya masa saboda yadda Allah ya ƙara ayar da cewa walillahi aqibatul umur wannan ya ɗaya daga cikin wato abinda ya inganta mulkin daular Saudiya farkon zuwan su farkon zuwan Abdul Aziz wannan akai kokarin yi tsayar da sallah da tabbatar an ba da zakka da amru bil ma'ruf aka kafa hay'atul amru bil ma'ruf wanda ake ce musu mutsawa din suna yawo da 'yan sanda suna cewa a rufe wajen a kanti a je a yi sallah su wajen abin na ma wato a farko har rijista suke da ita ta kiran sallah ta rubuta sunayen wanda suka zo sallah sallah asuba wanda bai zo ba in an idar da sallah sai a kiran suna na makwabta fulan hadir fulan hadir a kiran suna kowa yana cewa hadir duk wanda baya nan sai a sa masa alama idan sau uku bai zo sallah asuba ba to sai a sai a kira shi sai a bashi gargadi a yi masa ta'ahud a dauki alkawari cewa ba zai sake fashin sallah ba to idan bayan wannan warning din ya sake yi za a yi masa wannan gargadin har sau uku to a nan uku in aka sake in ya sake shiga cikin rijista to shine sai a yi masa sai a yi masa ta'aziri su ta'azirin da ake sai a je da shi cikin tsakiyar kasuwa sai a cire wannan rawanin nasa wannan tsailasan din wannan kutura din wannan lullubin na kansu sai a cire daga shi sai hula a ce ya tafi gida a haka wannan shine ainihin zubar da mutunci cewa an gan shi a titi an gan shi a kan titi babu ko kutura a kansa wannan tun ana magana fa 1950s kenan farkon zuwan daular saudiya lokacin take to to haka a wannan waɗanda asali suke da wannan sifar ta wannan ayar su ne su almuhajiru su ne almuhajiru na wal ansar kaga su ne wanda suka taimaki addinin Allah kuma su ne allazi na ukhriju min diyarihim an fitar da su daga gidajensu to saboda ya nuna cewa waɗanda suka yi haƙuri har aka tsangwami aka yi musu tsangwama suka yi haƙuri akan addini suka nace sannan kuma suka tashi akan taimakon addini to sun ne Allah zai ba su tunkini a bayan kasa. Sun ne wanda Allah zai kafa su da waɗannan sifofi guda biyu haƙuri da yin da ba da taimako ga addini tunda su Allah ya ambata alladina ukhriju min diyarihim sannan wala yansuranna Allah man yansuru wannan alladina din yana komawa ya zuwa ga man yansuruhu da kuma alladina ukhriju min diyarihim to wanda ya nuna kan cewa wannan shine mabubbugar

أصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير الله يقول وإن يكذبوك إذن كما سكرنك قريتك فقد كذبت قبلهم قوم نوح to fa haƙiƙa gabaninsu mutanen nuhu sun ƙaryata wa'adun da adawa su ne ƙaumu hud wata mudu da kuma samudawa adawa su ne waɗanda suka rayu a rub'ul khali wanda yake tsakanin oman da kudancin saudiya da arewacin yaman samudu kuma su ne a nan a cikin saudiya a mada'in saleh tsakanin tabuka da madina su ne mutanen annabi saleh wa ƙaumu ibrahim da mutanen annabi ibrahim su ne kaldaniyawa Uh, Chaldeans uh, wa qaumu Lut da kuma mutanen annabi Lut wa ashabu Madian da kuma ma'abuta garin Madiyana ne mutanen annabi shua'i wa kuzziba Musa kuma an ƙaryata Musa ƙiftawa su suka karyata shi mutanen Fir'auna tare da yawan ayoyin da ya zo da shi amma aka karyata shi to kun ga wannan tasliya ne ban haƙuri ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amlaitu lil kafirina sai na yi jinkiri ga kafirai wato na saurara musu har ajalin da yake zai zo ya ƙare domin komai na Allah yana da ajali babu wanda ya isa ya tunzura Allah ya yi abu lokacinsa bai yi ba ya fi kowa sani ya fi kowa haƙuri sun tuhum, sannan na kama su na rike su da azaba fa kai fa kana nakir to yaya inkari na yaya kashe jina ya kasance a gare su wato yaya inkarin da ne musu ya kasance yadda na canza musu halin ni'ima ya koma halin ukuba halin rayuwa ya koma rayin halin halaka halin imara sun gina ƙasa sun cika suka na rusa na sa ƙasar su ta rushe gaba kidai abinda suka gina ya rushe to wannan a ah, ban ah, tasliya ne rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunnar Allah ce wato Allah madaukakin sarki idan yayi jinkiri ba ya na bane kamar yanzu yanda muka gani halin da duniya ta shiga ana ta shegantaka ba irin wadda ba a yi ba ma a ma tunanin kan cewa wai Allah ya hana wannan ba ma a tunanin cewa Allah ya yi kashe ji hmm? wanda suke ana ganin ma su ne waɗanda suke gaba na cikin wannan in aka hoton 'yan masu neman maza da maza suna biki suna rabi tsirara taro dubunnai a fili ana fitsara irin wadda ba a ga dama hmm? Allah ya saurara yanzu ka duba yanzu da Allah ya dan da bulaliyar Allah ta zo wannan tsananin da ya zo mana yanzu jubi da Allah ya durkusar da duniya. har yanzu ba mu ga bayan mu san abin da Allah zai kaddara a cikin sai dai mu nemi lutsi daga gare shi to a cikin wannan bil munasaba yan uwa musulmi ya kamata a mu san raunin mu da gajiyawar mu mun kai hali fa na kan cewa la ja wa la manja ba mu da mafaka ba mu da wajen zuwa sai wajen Allah jalla wa ala tanadi da muke da shi mai rauni ne musamman a cikin a wannan hali da muke ciki a wannan gari namu na Kano da haka dole mu tashi mu koma ga Allah babu kuma abin da ni nake yi ma kaina kuma nake ma yan uwa nasiha kan mu dumfara mu dumfare shi irin karatun alkur'ani wannan virus halitta ce daga cikin halittar Allah annab sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga halittun Allah da kalmomin Allah yace duk wanda ya sauka a waje yace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da Allah ya halitta to babu abin yake maganin abinda Allah ya halitta kenan irin kalmomin Allah to alqur'ani kenan mu duk kufa akan alqur'ani Allah ya mana maganin wannan virus da annobar da take tare da ita muna da kyakkyawan misali akan yan uwan mu a kasar Mauritania lokacin da wannan abin ya barke ministry ɗinsu ta islamic affairs mu ma an yi ministry ta harkokin addinin musulunci ko to su suna da ministry a can suka sa duk masallatai aka dukufa akan karatun alkur'ani a yanzu mauritania suna daga cikin kasashen da suke kaɗan ne suka gabaki ɗaya tun daga farkon march zuwa shekaran jiya da na duba mutanen da suka kamu da wannan cuta a mauritania mutum takwas ne gaba ɗaya mutum ɗaya ya mutu mutum shida sun warke mutum ɗaya ne har a shekaran jiya yana jinya sun dukufa akan alkur'ani to kalmomin Allah da su ake neman tsari daga sharrin halittun Allah to wannan halitta ce daga cikin halittun Allah bata gagar Allah ba bata gagar Allah ba saboda haka mu dukufa akan karatun alkur'ani yan uwan mu momi saboda Allah a tsaya a fuskanci al'umma ba duk wanda bai damu da abin da ya damu musulmi ba baya daga cikin su mu taimaka mu junanmu mu taimaka mu al'umma mu tashi mu dumfari tilawar alkur'ani mu ta sauka Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mana wannan annoba ya kiyashe mu daga shirin wannan wannan virus da kuma dukkan sauran miyagun halittu da kuma ita wannan cuta yan uwanmu wanda suka kamu da wannan cuta ko da waninta Allah muna roƙonka da ka ba su lafiya wannan yawan mace-mace da ake ta yi musamman a wannan gari namu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana Allah ya inganta mana lafiya Allah ya inganta mana aminci da lafiyar garinmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin